Eh, kuma matan ka daliba ce to shi mm, karama kuwa sosai to yanzu malama abin da ke tafiya mm. matan nan da wacin su ciki mm-hmm. instead of su je su koyi kan da aka dafa abinci ta iya ta dafa da mijinta abinci kuma abinci iya dafa abinci na cikin karin zama aure da lafiya kamar ni aka in ba ki iya miyan kwakwa ba a manyan zama da ki ni ko ba kunci na ta gidanka matanka ba ta yi kwakwa ba shi ne ka kai ni restaurant da ake kwakwa domin in ba kwakwa babu rayuwa a duniya amma to ai kamar misali eh, eh, gane kenan ko duk duniya ne na mutum da ba kwakwa to ban maka kan wani ma sauka gidanka to yanzu misali an kai ka Kano kuma fa Kano suna da irin kwakwa mala amma suna ce mai banga su eh wannan ai inyamurai ne ke da banga su ah, eh, Hausawa mu ba duka suka san miyan kwakwa ba. To ai na ce musu ba su da kwakwa ba yan Najeriya suna mini gaddama. Eh, ba su iya ba su zo gana a koya musu domin kin ga miyan kwakwan nan yana taimaka da maza fa wurin maza kun tafa malama babban magana sun iya miyan kwakwa sai kun talle kakannin mu na da ban san ma abin da dai faɗi ba jama'a dai kun ga yana batun kwakwa yawanci mutanenmu na arewaci da sauran garuruka ba su san menene kwakwa ba wacin kwaran nan da ake manja da shi shi wanda ake manja da shi kwara jan kwara ɗin nan to shi mutan ghana da wasu kabilu na najeriya kamar inyamurai suna da miya da suke yi to shi wannan yake nufi don idan an ce kwakwa la'alla an doka ko kwakwan da ake akwai ruwa a eh, ciki wa'annan kwara da karshen shi idan ma ya bushe bancin an cire manja ƙananan shi ana iya yi mayin alebi da shi da mm. sauran shi to a nan kasar ghana ana miya da shi kuma can najeriya inyamurai suna miya da shi suna ce masa banga na gani a kasuwan mm, sabon eh kasuwan sabon gari ma idan ka je akwai su ire-iren su wata rana mun zo mu nuna muku yadda ake miyan la'alla masu kallon mu ni da kai na nuna musu kan ake yi babban magana to <laughs> zato ya ce wa wannan miya shi in ba wannan ba ka ku gayyace shi shi sa mazauna najeriya ko da za ku gayyaci halifa ya zo ku yi kokari ku bari a koya muku irin wannan miya amma na shi ina je akwai

Brother Khalifa. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Hey, eh, yo, Yako, Boom, boom, che, boom, che, eh, boom, boom, che, eh, boom, che.